Jama'a Assalamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. A ranar sha ɗaya ga watan Janairun wannan shekara, mun fara gabatar muku da shiri akan yadda ake danna haƙƙin 'yan arewacin Najeriya a rundunar 'yan sandan ƙasar. Da yadda Sufeto General Solomon Arashe da shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Sufeto Janar Mike Okiro suke cin karensu babu babbaka. wajen yin ƙarin girma ko sauyin wurin aiki ma 'yan sanda yadda suka ga dama ba tare da bin tsarin aikin 'yan sanda ba wato yin amfani da matsayin ɗan sanda da kuma cancantarsa. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar ɗin har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma chief superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. a wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu 'yan yankin arewacin najeriya ne to da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su ji domin kuwa an fara samun sabon salo su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin. Kamar yadda na ce, an fara ne. Domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko DCP da farko mutane biyar, hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa. da Olushola Babajide David daga karamar hukumar Ikorodu a jihar Legas, sai Titus Simba Lamurde daga karamar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Cika Abubakar Mai Damma daga karamar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga karamar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga karamar hukumar Oju a jihar Benue da Yunana Y Babas daga karamar hukumar Tafa Balewa a jihar Bauchi da ɗan Malam Muhammad daga karamar hukumar Katsina a jihar Katsina. sai mu'azu zubairu halliru daga karamar hukumar dukko a jihar gombe sai rabi'u yusuf daga karamar hukumar wukari jihar taraba sai sanusi yanma lemu daga karamar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga karamar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad Uba daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga majalisar karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. To a bayan waɗannan kuma akwai wasu jami'an 'yan sanda guda shida masu mukaman DCP da ake shirin ba mukaman kwamishinonin 'yan sanda waɗanda su ne suke kan gaba yanzu haka a wannan layi. Dukkansu guda shidan 'yan arewacin Najeriya ne, hudu daga jihar Kebbi, guda daga jihar Taraba, guda ɗaya kuma daga jihar Katsina. To amma a yayin da wannan ke faruwa wasu ƙarin jami'an 'yan sanda su kimanin 900 masu mukaman ASP sun kai kukansu ga hukumomi kan yadda aka yi magudi wajen ƙarin girma a ɓangaren su zuwa ga mukaman dsp inda wasu ma aka ninka musu ƙarin girman zuwa mukaman tanda musamman waɗannan 'yan sanda su 900 sun zargi wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ladabtarwa acp jonathan toworo da laifin musguna musu har ma wai sun ciyayi alwashin cewa muddin yana kan wannan kujera tasa waɗannan jami'ai ba za su samu ƙarin girma ba idan an tuna a wani shirinmu kan wannan batun akwai jami'in 'yan sandan da ya faɗa mana cewar danniya da nuna son kai ba su ne kaɗai matsalolin da rundunar 'yan sanda ta najeriya take fuskanta a yanzu ba wato ita hukumar 'yan sanda ita take tura al'amura na promotion da su hukumar kula da ɗan sanda eh ita take shirya wa magana promotion ce ta tura musu ce wani da wani da wani da a qualified a promotion cancanta cancanta yawwa mm. to amma amma a yanda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda da kuma rundunar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion din su shi ma aiki shi ma aikin sai ya dauko ya bayar ya ce a promotion su da haka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran yan sanda ne a gaban su gaskiya yanzu da da na shugaban kasa yanzu kai kira ga shi da zai tambaye kai ya kake ganin wacce ya kake ganin za a ba gyara wannan al'amuran me za ka gama shugabanci wato warware matsala yake na nakasansa idan na kasance suna da matsala kuma kai kace kai shugaba ne to sai kai fatan Allah ya baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani nakasa kai ba wa'annan eh, su shugabannin mai yan sana za su iya creator wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum ba wurare babu gurbin da za a ce ga office din da nan je ne aiki kike nufi CSP a promotion ina zuwa assistant commissioner of police hmm. ko ina SP ah, ko ina ACP a promotion ina zuwa DC hmm. sai a ce babu office din da za a kai ka ya kai kai na an promotion kai na ofis da za a saka a to wani ai ba laifi na bane ku za ku creation office da za ku bani su za su kirkiro eh su za su kirkiro doka ta ba su dama kenan za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta hmm. zai iya gyarawa zai iya gyarawa a creating offices ai ai ai wancan aikin yayi ai ya creating more offices kuma aka samu vacancies kuma ya promote mutane da ƙara wa 'yan nan girma hmm. so muna fata ɗaya gwamnati za ta za ta fulfilin akan wannan mun domin wa wannan abubuwa da haka kana ganin kenan abu ne mai saukin a kirkiro gurabe wallahi aka kire tun gurabe na ganin kashi 80 daga cikin matsala ta kauce ta zama babu babu ita to amma kuma akwai batun eh, kamar saka wani san zuciya kila na ma wa za a ciyar gaba ba ka ganin ko da an samu gurabe misali a samar da guraben ba ka ganin wannan kuma zai zama matsala ga waye zai zama tun da kamar yanzu da kake ba misali cewa shugaban kuma 'yan sanda da shi aji ne kawai suke misalan abubuwan tsakanin su. gaskiya kuma sai an sa ido a wannan sai an sa ido sai an sa shugabanni na gari gaskiya wanda za su aka tabbatar da adalcinsu aka tabbatar su mutane masu adalci ne in ba ka ba kowane gyara aka yi ma wannan sauran zai shigo ciki da an kirkiro gurabe wurin da kasi wurin postin na mutane yanzu haka har yanzu ba ba za a postin ka wuri ba sai ka sai ka san wani a wuraren da ba za ka kai ba sai for many indicated only sai wanda aka san sai wanda aka sani ka san wani wallahi in baka san wani wallahi ba za ka kai ka ko ka cancanta ko ka cancanta ko kana ba kwazo ko mai kwazon ka in ka ganta kana da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so ne kawai magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazani yan sanda butulcin gaba ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna ci muku tuwa ƙwarya su ma suna buƙatar kulawa. na shi dai babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi akwai matsalolin da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na police yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji ofis na abin local government da muka saba gani duk wanda ka sani da police station da ka sani standard police station wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wayannan kudaden wannan dubu arba'in ta me dubu arba'in ne ko in ya dan ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu hamsin ko kasa ko dubu talatin duk wata uku ba a ciki zaka sayo motocin patrol na police mai a ciki zaka sai takardun da za a yi bincike duk wanda zai zo statement yayi a ciki zaka sai takardun da za ka tafi rubuce rubutan ka a matsayin ka na DPO a ciki zaka yi wa motar ka service ka gyara a ciki zaka biya yan sandan ka in sun yi tafiye biye ka biya kanka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu arba'in fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in da local government da waɗansu state government da suke dan taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin na sanda ba zai yi ba ba zai yi ba masu sauraro ƙarshen shirinmu kenan a wannan karin sai kuma a shirin mu na gaba za ku ji mu da wani sabon batun ful ibrahim alfa ahmed a birnin washington dc ke cewar a huta lafiya.